الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الخامس نبير المسلم واللام من إلا غفاء دلام ويقال له اللطيف المفروض أنا كلا شيء اللطيف المفروض من إلا غفاء الفيل لكم لام الفيل اللطيف المفروض كنا فتقول في وقع يجي وقع وقع يجي وقع waƙaya waƙaya na waƙu waƙu karama rama rama ramyan rama kenan ramu ya kiyani ya ki ya kiyani ya kuna ya kuna mutane da yawa kenan ka yarmi yarmi yarmiyani yarmuna umarnin shi ba in zai da amurka shi ne wa ƙayyaki ta za a yi amurka shi ne lam yaki lam yaki i ko lam yaki i sai zama harafi ɗaya bai siru ala harfin wahi sai zama dokan harafi ɗaya wayar zambul ha a nan wajen ha'un yana da zimtar shi ne a wajen waɗabi zan a mai ha'ul ha'ul ha'ul sakar ha'ul sakar eh, muzarin ƙih ya ku kiya daban ku daban ko kiya so biyu ku kiyaye ku biyu ku ku an fusa nara ku ki eh, ki ya ya wata kuma ta ke rabu ya mace ki kiyaye ya ku kiyaye ku biyu kuma ta eh sai ina ku kiyaye ku da yawa wata kore sai ta'akidi in za ka yi ta'akidi yanna iyani ulmuna inna iyani ina wa bil khafifa ba in za ka nuna tawkil khafifa za ka yan kun kun in in wa da qulu waji waji wajiya wajiya yauji yauja wajiya ala wazan fa'ila sai zama yauja karabiya yarda wal ija ija ka irda ija ija za a cire harfin yana kamar na? irda rabiya yarda irda eh, shi ba da wasu gulu Thank أي بسم الله الرحمن الرحيم ليه ولا لا جميل كده مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة مقدمة الخامسة خمسة وجه عشرة خامسة نعم مقدمة الطبعة الخامسة نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wato ga littafi na wato sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam نقدمها إلى القارئ الكرام إلى القراء الكرام muna gabatar da wannan littafi zuwa ga masu karatu alkira masu karamci Na fil alamin islami a cikin duniyar musulunci ba da an nafattu nuskahu min at-tabi'at allati qablaha bayan na tsarar da nuskan shi wato a cikin bugu na wanda ke gabaninta na ƙarar da nuska din a cikin bugun da ke gabaninta wasta barra salam alaihi hadisan kuma neman shi ya ci gaba da gaggawa na ƙarar da shi littafin ya riga ya kare shi kofi din sai kuma neman littafin ya ci gaba da gaggawa ana ta neman littafin a duniya waliyar tattafi kwatiya ita littafin kamar littafin da ya gabace shi kamar wanda ya gabace ta bugun na tasuru min mazi wato baya rabuwa daga ƙari na yi nisan caccanzawa an canza wasu abubuwa wata jihar kuma an tace wasu abubuwa kuma ya kunshi wasu irin fa'idoji muhimmai min mutala'ati al-mustabirra na kutub al-hadith wato na fa'idatu da ita ne daga kayina daga legena legena mai ci gaba a cikin littafan hadisi al-maqsuda wanda yake abin rubuta wanda aka rubuta rubutun hannu da taban hadisi wanda yake suke a rubuta maktub wato rubutun hannu wal musawwaratu da wanda aka yi taswiri aka yi fotokofi daga cikinta. wa ma yajidu min matbu'atiha da kuma abin da yake sabuntuwa na ainihin bugunta fa'ara ara nizaman alayya ina ganin cewa dole ne a gare ni Allah ya harrima ra'i al kada in haramtawa makaranta na masu daraja min ha daga wannan fa'ida yakunu maɗi fi tarikin istidala domin suka kasance tare da ni a cikin hanyar nan na neman fa'ida neman ƙari min al-ilmi na ilimi fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu domin lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma utitu min al illa qalila ba a ba ku wani abu na ilimi ba sai kaɗan wa qad a'adna ilaiha wa qad a'adna ilaiha hakika mun sake dawowa zuwa gare ta mun dawo da mu mun dawo da mazajirar littafi. mun dawo da ainihin mazdar na littafin alaikun na ra'ayina wanda muka kasance mun gani ra'ayina rafa hamina saba ake sadiga wanda muke ganin a ɗauke ta a cikin bugun da ya gabata a wancan bugun muna ganin a cire ta to a wannan bugun muna ganin a dawo da ita Wato biyar عددها في هذا الطبعة wato fi hazu ɗaba hakika adadinta ya kai a cikin wannan bugu 150 mazara wato ya kai mazdar mazdar wajen ɗari da hamsin da kuma yan kaɗan ɗari da hamsin da wasu yan kai wato mazdar inda aka yi amfani da su aka yi littafin nan kenan an yi bincike kan ainihin masajin wajen ɗari da hamsin da wasu yan kai wani awwalin marra kuma tun farkon lokaci wa kafa da a alhamisa kafin bugu na biyar ina hawi sana da misalin shekara guda wa qaftu ala risalatin sabira sai na tsayu akan wata risala ya karama fi fi saba wa hamsina safa a cikin wato falle saba'in da biyar falle hamsin da biyar kai min al-qiyas al hamsin da bakwai ku hamsin da bakwai عنوان التنبيهات على Wato daga ainihin siyasi قياسي دقائق siyasi. Wato عنوان littafin. التنبيهات على رسالة الألباني في نعم. الصلاة واتو شيني قنوان اللي تافل من الأجانب نعم تعليف الشيخ حمود بن عبد الله الكويتري وانت الشيخ الكويتري يولى بقى الحنبلي النجدي نعم طبع طبع أكس طبع أكس طبع أكس أم بقى شن ريال نعم شيخ هجرة أن نبنى دوبو الأهل الذي يقول لها كمانين دبقي نعم يعني في السنة التي تجرت نعم. فيها طبع الرجل نعم. wato cikin shekara wanda bugu na hudu ya fito a lokacin sai daga wannan risala na shek wajiri min kitabi hada daga littafi na wannan falamma faratu min kirajiya lokacin da na gama karanta littafin wajiri wannan da kowane ikhlasi na karanta littafin da kuma wato da tsaraitar da zuciya na na kakaba zuciya daga duk wani tunani ta bayyana ni annahu na ne biya fi ashirar matsala sai na gane cewa lallai giri ya yi munakasha da zuwa to ma'ana ya tattauna lamarin littafi na wato matsala goma sha uku ya mun gyara a kai yana ganin matsala goma sha uku akwai kuskure kurai arba'u minha laysat guda hudu daga cikin daga cikin doron littafin ba asalin littafin ba wa inna ma hiya min hawashi kawai wato gefe gefen littafin ne hashiya ne na littafin ba wai asalin cikin littafin ne. فكتبت ردا على رسالته مبسطا sai na rubuta raddi ga risalar shi raddi wanda yake fasi raddi mai sauki ba ba wai na rubuta littafai da yawa ba ne ya bulugu lau kadara lahu an yasba na wanda zai kai an da za a kaddara cewa a buga wannan raddin da ramai zai kai na hawa talata a za'afina zai kai ninkin ta guda uku ninkin littafin shi uku zai kai ninkin littafin shi uku raddin da na misa tajalla li fi anna shaykha hafizahu Allah muta'assib bi mazhabi ya bayyana gare ni an gane ko cewa lalle malam Allah ya tsare shi mai ta'assubanci ne ga mazhabin shi na Hanbaliya bal mashhur inda al mutaakhirin kai mai ta'assubanci ne ga abin da ya shahara wajen al mutaakhirin wanda suka zo daga baya daga cikin wannan mazhaba din وأنه ليس طويل الباء كالمعرفة بإلم الحديث cewa malam bai da bai da tsawon hannu bai da tsawon wato fadin bai da tsawon ainihin fadin ilimin hadisi bi ba mai zurfin ilimin hadisi bane da daraja kuma bai san hanyoyin hadisi ba wa ilimi da kuma illolinsa da rijal na hadisi duk da ba sosai ولذلك لم يكن الصواب حليفه shi yasa dacewa bai zama abokinsa ba dacewa bai zama abokin malam ba ba kashe a cikin duk abin da ya tattauna da ni a kai na matsaloli na sauran littafai na allati hiya min sulbi mawdu'i wanda yana daga cikin doran mawdu'in sa wala ta kasu hadhihi muqaddima li bayani zalika mufassalan wannan muqaddima ba shi da faɗi. ga bayanin wato bai da faɗin da zai iya bayanin wannan daki daki fa inna mahallahu ar-radd al-mushar ilayhi mahallinsa shine raddi wanda aka yi ishara gare shi can baya cewa na rubuta raddi gare shi wanda yake ninki nawa uku na littafin sa walakin la ba'sa min al-istiyani bi mas'alatin wahida sai dai babu laifi in zo da wata matsala guda ɗaya daga cikin matsalolin da muka tattauna ala sabilil misal akan hanya ta misali na ya akuda qari'ul karim qari'ul karim fikiratan an da rikati ma'alijati shaykhina domin mai karatu ya rike fikira ta hanyar da yadda shehi ya yi gogayya da wannan rubutu ya yi gare ta wa mablagu ilmihi bi sunna da kuma gayan ilimin malam da sunna لقد ذهب في رسالته حقيقة يا كتب في رسالة إلى أن أب... إلى أن قولي كو إلى أن أقول ابن عباس إلى أن قول ابن عباس شو للي مجانا ابن عباس أشكي مجانا ليه تبدا جريشي شو السنة أن يقرأ في جنازة بفاتحة الكتاب ابن عباس يا شيخ أبن ديكي سنة mutum ya karanta a cikin jana'iza da fatiha sai ya ƙara a cikin wata ruwaya da sura alafi ziyada wurin tuwa bin kitab ya tafi cewa lalle wannan ziyada wacce na gangaro da ita a cikin littafi na shafi na ɗari da uku bugu na hudu wai ziyada ce da ifa da gasu ya ce tsari ne wanda yake mai rauni bai tabbata ba wai wannan tsari shafi wata farar wata farudul haifam bin ayyub da kuma tafarrut na haifan bin ayyu shi haifan bin sika ne shi kadai kadai da wannan ruwa a ziyada ne banda sauran amintattu allazina rawu biduni wa'anda suka ruwaito hadisi ba tare da wannan ziyada din ba A gani? mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito wannan ziyada din shi ne alhaisan bin ayyu A gani? sauran sika ba su ruwaito wannan ziyada din ba kaga ya nuna kenan menene رواية سياسة طبعا رواية عن الدتو يا رب شاء الله كلام نعم. هكذا قال الشيخ حدان الله وإياه حكى ما لا يفعل الله يشري يوم نعم. الشيء ولكن الحقيقة أنه قد تابع الحيثم يعني أيوه أنا ما زيد هذا أربعة من الثقات نعم. لكن تري بسنا حقيقة حقيقة وقد رجل الشيخ عن الدتو سن بأيوه منا أكون وانا زيادة شيء ذا يجي مالا دي مالا نالك أنا سن بجيسة الإلمان هذه الأسباب إيه فاتو wato amintattu guda hudu tabbatattu fa ilaika asma'a fa ilaika asma'a huma at-takhrij bil oh. ka riki sunayen su ga sanan tare da takhriji a takeice na farko Sulaiman bin Dawud al-Hashimi A kare akhrajahu ibn Jarud bil Muntaka ibn Jarud ya fitar da shi a cikin Muntaka da rakam nan na biyu Ibrahim bin Ziyad al-Khayyat al-Baghdad akhrajahu ibn Jarud aidan sai shi ma asali ميرا بن عون الهلالي أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده نقول إبراهيم بن حمزة الزبيري أخرجه البيهقي في سنن الكبرى وكل هذه المتابعات صحيحة الإسناد duka wayannan mutaba'at wato sayyihatul isnad abuka sayyihatul asali isnadojin sun inganta faqad sarraha tasheeh al-thalitha haqiqa al-imam an-nawawi ya bayyana da inganta na uku fil majmu a littafin al majmu wa qarrahu al hafiz al asqalani sai al hafiz al asqalani ya goyi bayan shi a littafin al talkhis al hadith فقد اتفق هؤلاء اتفاق الأربعة حقيقة وإن أمن تسوق له لذي اتفاقي وخامسهم الحيثم نبي يرد شيني الحيثم بن أيوب على إثبات زيارة السورة آخر أكن تبتر دكار السورة شوى أنا كلمة فاتحة بالسورة أتكن صلى الجنائزة فماذا نقول عن الشيخ وقد ضعفها ميزام faɗi game da shehi alhali ya ga abata da'awa tasarruf al-haisam da da'awan cewa haisam shi ya kai da wannan ruwaya din al-jawab da da'uhu lil qarih jawabi zamu barsa ga masu sauraro masu karatu zamu bar wannan magana ga mai karatu mai hankali inda yake ta kiran shi wannan yana shek hafiza wallahi eh. ana cewa yana kaushar yin tafiya wannan <laughs> ya ce abin da zai yi kuma zuwa ba jin ba ga shi bari alƙali ne shi babban malami a tafiya Thank you. wani san rai ne wani lokaci san rai wani lokaci kuma karancin bincike mutum ba fage shi bane ya shiga cikin fagen da ba na shi ba yana kawo irin wannan zai mutum ya ya faɗa abin da zai ji kunya eh a wani da shi har wannan wannan sahibul hawa ne wannan mutum mai san rai ne mun ga mutum na wannan kai tsaye kawai yana da wasu ajanda ne wanda kuma ba zai samu nasara kan da wani ce zai haka inda kai tsaye faɗa da gaskiya ne misali na'am a yace duk sauran ba duk sauran ba su kuma shi ba kuma ƙa'ida ai ina ga duk zai bada wannan amsa ne albani cewa ko da misalin ma shi kaɗai wani shi ai bai karo da yanzu wani mutane kawai ziyara ce wanda sauran sun kawo fasiya shi kuma kawo ne tsarin sura kuma ana karɓar irin wannan ziyara inda yi karo da sauran ruwayoyi ba inda zika ne shi hmm. ka gane yawwa usulul fiqh sauran sura eh ko wata irin wannan da dauka kanta ko da irin fatiha da sura al-istidlal bil maqul wato kafa hujja da hankali na'am فمن المعلوم أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أبو ليس أن النصوص الشرعية لدي النصوص دين الشريعة من الكتاب والسنة محدودة نصوص الكتاب والسنة سنة لإياك أرما أنا سامو أن هذا الشيء مغو daga waje kaza zuwa waje kaza shi da karshen Qur'ani wa ma yaqulu nas min hawali wato abin da ke faruwa ga mutane na hawadi hawadi shi ne abubuwan da ke faruwa da hukunce hukunce min yau da asirar da bi sallallahu alaihi wasallam min yau da sanda aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ila an yarisa Allahu al-ard har Allah ya gaji kasa wa man alaiha da wanda ke kanta wato abin da ke faruwa na da yawa abin da ke faruwa a duniya yanzu ai suna da yawa amma ko Qur'ani na da iyaka hmm. daga fatiya zuwa Nasi nan Qur'ani ya kare ga wasu abubuwan da ke faruwa a duniya ba su da iyaka kun gano wannan na da iyaka amma abubuwan da ke faruwa ba su da iyaka to ya za a yi kenan shine ake magana nan wajen tunda qur'ani na da iyaka kuma abubuwan da ke faruwa a duniya ba su da iyaka to dole ne sai an yi kiyasi kenan kun gane shi qur'ani rubuce shi na da iyaka amma abubuwan da ke faruwa ba iyaka to idan wasu abubuwa suka faru ya za a yi in dai misali qur'ani bai kawo shi karara ba eh yaya hukuncin mota shiga mota yanzu da jirgin sama da sauransu ta ƙwararri alibi kawai shi ba ba irin wannan ya za a yi a ga irin wannan labur da ne abubuwan da suka zo a wannan zamanin wanda ƙwararri bai kawo shi ƙarar ba to za mu samu amsar shi ta hanyar kiyas a gane wani ku? Eh. kuma abubuwa ne masu sabuntuwa suna sabuntuwa za ga sabuntuwa abubuwa wanda da can ba a san da su suna ta ƙara bayyana فلا يمكن بحال ان يوجد نص شرعي من الكتاب او السنه بي yiwuwa ta kowane hali a samu الشريعه na الكتاب da يدل دلاله sunna ya يكي نوني نوني وده يكي nuni nuni wanda yake bayyananne nuni mubashara kai tsaye a samu wani nassi mai nuni kai tsaye a hukum akan hukunci ga abin da ke faruwa daga cikin wayannan hawadi sun misali yanzu yaya hukuncin fatan mutum fata wato wani ya yi hadari wato fatan shi da ɗaya ya zagwai ana neman wani ya taimaka da nashi fatan saboda halitta mu na mutum to yanzu ya na hukunci misali akwai shi rubuce a cikin kitabu suna kai tsaye sai dai ta kiyasi ko ya za a yi ya halatta ya ba da fatan shi an ce ka bayar shi zauna ba fata za a tasa ne kaga za a tasa ma wancan shi wannan nashi zai bugu a hankali hmm? kaga wannan fata Allah ne ya sawa mutum ya halaka mutum ya rinka cire gabobin shi na siyarwa mutum ya cire ido ya cire ya cire hanci ya cire ya cire kaza na shi ya cire to neman kuɗi kaga baya halatta a kuki tarwa mai Allah zai ba su cikin ido biyu zai cire daya sai sun yi ma da guda ɗaya wani ciwo ya zubo ba nan gaba ko da kamar injin ne bayan wannan ya gaji sai wannan wannan ya ci gaba da aiki to sai mutum ya ba da kyautar daya a ga maganar kyautar na malamai suka ce to ai ka da iko tun da dai Allah ne ya sa maka su eh. kayan Allah ne sa a jikinka wane ne baka yi yin kyauta suka ce a'a to ai babu ne ne taimakon dan uwa an ga dan uwa zai mutu lalura ne lalura yana hukunta yana halarta haram baka kaga kayi dan ka ci dan uwa ba za ka siyar ba sai dai ka bada kyauta inda wane ne yake ka ci kuɗin a ina ka samu ka siyar da wata gaba a jiya ka ci kuɗi babu wannan dalili amma kai din nan kana so ka taimaki dan uwanka da wata gaba saboda kaga zai mutu ko wani dalili to wannan ya halatta to malamai sun yi bincike sun tattaro nusus kafin su ba da wannan fatawa amma nan sai din ba wai kai tsaye bane siyasi ne an gane ko to ire iren wannan suna da yawa ba da koda bayar da kwayoyin ido bayar da kaza bayar da kaza da sauransu da kuma bayar da kyautan jini duk irin wannan amma sun yi ittifaqi kaulan wannan ba a siyarwa ku gani ba a siyarwa sai dai ka ba da kyauta bi sabilillah wa idza kana al-amru kadhalik idan al'amarin haka yake wala makhraj illa bi istimal al-qiyas babu mafita sai da aiwatar da ni ba wata mafita inda ya zama to nasoshin qur'ani na da iyaka amma abubuwan da ke faruwa a duniya ba iyaka to dole ne sai an yi aiwatar da kiyasi وذلك بالحق كل حادثة جديدة وانا wani رسالة da zai faru أبن ذي فارغ دابو بنظرتها بنظيرها ina ne binazirar ya ce wannan hmm. kuskure ne binazirina da ainihin tsaranta a riskar da duk wata hadisa sabuwa da tsaranta nazirina ko shabihatiha ko shabihatiha da tsaranta da kuma abin da ya kama da ita allati warada hukumu biha wanda hukunci ya zo da ita a riskar da wannan wato wannan nasi bai zuwa kan wannan ba sai mu riskar da shi da wata matsala wanda ta yi kama da ita wanda nasu ya zo a kanta a gani mu mulkar da ita da wata matsala wanda ta yi kama da ita wanda nasu ya zo a kanta إذا رأينا أن المعنى الذي لا هذا هو الشارع في المسألة المنصوص عليها إذا muka gani cewa lalle ma'ana wanda mai shari'a ya yi mulahaza a cikin matsala wanda aka yi nasi a gare ta mawujudun fil matsala al-jadida akwai irin wannan a cikin matsala sabuwa irin ma'anar da aka lura a wancan eh, yana nan cikin nan misali kama a ce bugarwa ne sai muka ga wani abu ya zo sabo wanda shari'a ba ta yi magana kai tsaye kanta ba ita ma tana bugarwa yadda wancan ke bugarwa kaga duk abubuwa ɗaya ne dama bugarwa ya sa aka haramta wancan to shi ma wannan yana bugarwa sai a bar hukunci ɗaya an gani kamar yadda an kawo misali duk wanda ya kashe babansa ko ya kashe wanda zai gada in ya ga cewa ya ƙi mutuwa da wuri sai kashe shi don ya gado ba zai gado ba ko to haka nan idan mutum ya maka wasiya cewa idan na rasu wani abokina ne amintacce na ne a cikin kuɗi na ina da biliyan dari a bashi biliyan uku to wannan biliyan uku yake tsarawar jiki a kai abokin gare na jiki ba kuma saboda zaman da kuka yi tare da shi na aminci da sauransu sai ka da yare a bashi biliyan uku to wannan bilion uku shine hankali ke tashi ya ga ya jira ya jira ya jira kaɗi mutuwa wata ran ya zo wajen ya ga kowa kawai sai ya saka a ko kawai shaki ya shaki da karfi zai da ya ga zai ga bayan ka sai da kawai sai ka mutu saboda yawan nan gado to ya shaki kenan kana mutuwa kenan ina so ya kira hannu ko sai ga ta zo da shi an kama shi gashi nan iri-iri ya zo ya kashe abokinsa abin nan kaga ya kashe ne saboda wannan wasiya din shi ba gado bane wasiya ne kuma babu nassin da ya zo kan wasiya hmm? nassi ya zo ne kan wanda ya kashe abin gadon shi wani abin da zai gada an ce ba zai gado ba to in wasiya ne ba kaga sabon abu ne ko to tun da babu nassi karara a cikin alifu a jiki wanda ya magana kan na wasiya sai a ya ji abu ɗaya ne wannan ya kashe magajin saboda yana so ya sauri ya yi to shi ma wannan ya kashe abun abun wasiya saboda yana so sauki ya samu wasiya duk suna gaggawa ne su biyu sai suna gaggawa ne sai a masu hukunci iri daya ta hanyar kiyasi a fashe ne ayat ibn al-qayyim rahimahullah al-allama ibn qayyim ya faɗa Allah ya masa rahama a littafin sa ilamul muwatti'in وقد ركز الله في ستر الإنسان حقيقة Allah ya kafa. a cikin tunani a cikin fitira na mutum da hankulansu hmm? da kuma hankulansu na mutuntaka Allah ya kafa a cikin hankulansu na mutuntaka a taswiya masu mutamasilai dan adam Allah ya basu wannan yana gamsuwa da daidaitawa tsakanin abubuwa masu kama daya idan abubuwa suka yi kama iri daya to ana ba su hukunci iri daya abin yana cikin jikin dan adam da jininsa yanzu ya za a yi wannan ya kashe magaje shi kuma an ce kare ya gado wannan kuma ya kashe abin wasu yanzu kuma a ce ya wasiya dan adam zai gamsu kai tsaye cewa shi ma kada kada ba shi abin da za a bashi to ta abin ɗaya ne an gani, idan abubuwa sun yi kama ɗaya ko sun yi daidai da juna a ba su hukunci ɗaya wa inkarin tafriq bainan ma da kuma inkarin bambantawa tsakanin su dan adam baya so abu iri ɗaya kuma a bambanta a gani sai ya tambayi dalilin da yasa aka bambanta والفرق بين المختلفين mukhtalifin da kuma da kuma bambanta misali kamar yaro ne zai nemi zai fitsari ya ce a bashi dama ya je fitsari ya ka bashi dama sai wannan kuma shi ma ya nemi dama ya nemi cewa shi ma a bashi dama zai ba za a bashi ba za ka rashi a bashi zai zo gida ya gaya wa iyayensa malam wani dai ni ba ni kullum kullum nace zan yi fitsari zai hana ni amma wani ce zai zai bashi da shi karamin yaro amma kuma hankalin shi ya kai ya gane abubuwa in iri ɗaya ne a ba su hukunci daya hmm. abubuwa ɗan sun yi kama da juna an gari shi ya ce zai je siyo biyo wata malam ya ba shi dama ni kuma na ce ni kuma zan je siyo magani ni ya hana ni haka zai duba suwa ah, da siyo ruwa an ba shi dama ne ba da lafiya zan siyo magani malam ya bani ya ce kaza sai ta kallon malam azali saboda ya ga sun yi kama da ɗaya to ya kamata ne a ba su hukunci ɗaya an gano wani ko to shi irin wani abun yana nan yana tafiya a cikin fidira ba zai mutum ya karatu yana cikin fidiran shi ne a kai farko bai nan mukhtalifain da kuma bambanci tsakanin abubuwa masu saɓani in abubuwa guda biyu suka yi saɓani to dan adam yana ganin a bambanta kada a ba su hukunci iri daya wa inkarin jam'u bainahuma da kuma inkarin jam'i tsakanin su kaga su turawa suna jam'i tsakanin maza da mata Allah ya bambanta halittar dan ya nuna ba ba ɗaya suke ba su sa su asma sun san ba ɗaya suke ba amma kuma saboda su faɗa da musulunci sai suka yi sai su haɗa wannan da Allah ya ce daban-daban ne walai da zakar kalu suka ce wata ɗaya da namiji da wanda duk abu ɗaya ne ba bambanci kuma da gangan suke yi a gani tun da za namiji ke yin aure kuma sun shi ne shugaban matar su ma sun yadda namiji da shugaban matar a wajen aure da shugaban kuma shi ne mai kulawa da ita amma kuma duk da hannun su ɗaya ne amma ka'ida in abu ya zama daban-daban hukunci daban-daban ne Hmm? wa madawil istidlal wato da inkarin jam'i kan su ko waya na da kafa hujja nan waya da kafa hujja jami'i ala tansuya to wanda kuskure ne hmm. waya kafa hujja jami'ihi gaba ɗayan sa ala tansuya bayan da mutamasilai akan daidaitawa tsakanin abubuwa masu kama ɗaya da bambanci tsakanin abubuwa masu saɓani wannan bayani ya yi ne raddi ga 'yan zahiriya hmm. da ibn hazm al-andalusi az-zahiri wanda wanda yayi littafi a cikin littafin shi ikamul ahkam akwai mujalladi guda akan yayi ne kawai kan inkarin qiyas mujalladi guda wanda ya kusa riyadu salihin kawai ya kawo adilla da dalilai na warka da qiyas shi ibn hazm saboda mazhabar na zahiriya ba qiyas ko ba sa kama hujja ita نعم hmm. نعم an lura da abubuwa da yawa na ba ya ƙarfin abubuwan su ma akwai cuta in an sha yana kawo ciwon zuciya yana kawo ciwon hanta yana kawo ciwon yana ciwuka da yawa yake kawo ba yana kawo hawan jini ma yana sa jinin mutum ya hau mutum na shan shi misali baka saboda yana da abubuwa da yawa da aka bibiya aka duba to wannan dukiya kuma dama Allah ya hana wannan dukiya ga ainihin cutar da sauran mutane kuma ga kuma cutar da kanshi ko abuwa da yawa a abin za ka haramta hmm. amma babu saba zamanin manzo amma lura da abin da shari'a ta kawo nan na tsararran mutane da kuma rashin cuta da rashin wannan dukiya da sauransu ya ka hana gaba ɗaya haram Hmm. Hmm. Hmm. shi fa za ka dabarar da zai yi ya san dabarar da zai yi za ka kuma ya fitar da wasu abu wani amsa zuciya ya yi kisan kai tunda ya yi kisan kai kuma dama ga kisan kai ya zan bayanin da sun dabarun da zai da wayo ko dabarar ya zan mai rauni ne zai yi kokarin shi Ina ma haka ne yanzu aka gado ba. Na bismillahir rahmanir rahim. Na addu'a. Eh daga cikin wata umarni yakan fitar ko hani ne. a umarni yakan fita daga asalinsa asalin umarni yana hukunta wajabci asalin umarni yana hukunta wajabci to wani lokaci umarni yakan fita daga wannan wajabci din ya koma zuwa ga addu'a addu'a ka kauri ta'ala annuhi kamar yadda Allah yake magana game da annabi Nuhu ya Allah gafarta min da iyayena da wa'anda suka shiga gidana suna muminai da sauran muminai maza da muminai mata kar ka ƙara ma zalimai wani abu face halaka wajen dalala a nan wajen sigan umarni in ya kasance daga na ƙasa zuwa na sama daga na ƙasa zuwa na sama tsara madulul al'amur du'a sai abinda umarni ke nuni sai zama addu'a in dai na ƙasa ne ya umarci na sama yaro ya ce wa baba yi min kaza sai baba ya yi to yaro ya yi roƙo ne addu'a ne ba wai umarni na hakika ba ne kai ma ka roƙi Allah ka ce ma Allah rabbi gifilli ba ka ba shi umarni na hakika ba ne na wajabci A gare? kamar wannan umarni ya tashi daga wajabci ya koma addu'a saboda na ƙasa ne ya umarci na sama asali a sannan na shidda umarni yakan tashi daga wajabci ya koma tamanni buri na wa minu qawlu al-qais daga ciki akwai maganar imrul kai ala ayyuhal layl tawil alan jalib subhin wa mar'i ba'u minka bi amsali saurara ayyuhal layl tawil ya kai dare mai tsawo ala saurara jali yayi ya dare mai tsawo saurara ka yayi subhin a samu asuba ya kosa gari ya waye bi amsali ba asuba shi yafi dacewa da kai ba wayewan gari ba shi yafi dacewa ba ko da gari ya waye ba warkewa zan yi ba saurara ya kai dare mai tsawo ala saurara injali ko kuma injali kiyayi ya ke dare mai tsawo injali kiyayi da suhin a samu safiya wa mal isbahu bi amsal minki wato wayan gari ba shi yafi dacewa da ke ba duk ɗaya ne amma na kosa ne kawai don kusan samu wani canji ka nan wajen imrul kai bai da lafiya cikin dare ciwo wato wannan guban da sarki ya sa mai a wani riga saboda ya je ya ci amanin sarki ya yi zina da yasa sarki ya sami labari ya yi zina da yasa sarki ya aika mai da kyautar riga rigan nan riga ne ba zahirin shi mai kyau ne ya buru da ya sa a jiki daga sa wannan rigan bai ƙara lafiya ba har ya mutu gaɓoɓin shi na tabbata ɗaya bayan ɗaya sai ga yatsa ya tabbace wannan jikin shi haka haka jikin shi ya ta wa har ya mutu to shi ne saboda wannan ciwo da yake yi sai kama yin wannan waƙan ala ayyuhal layl dawil alal jalibi subyin wa mal isbahu minki bi amsali an gane ko fa qawluhu ala injali kaga cewa da ya saurara injali ki yayi kaga injali ya ce ba dare ta yayi shi dama dare tana jin magana to yayi magana da dare cewa dare ta yayi kaga dare ba ta da dare da dare ba rai dare babu rai misali cewa za a yi abin da bai da rai kuma ka bai magana to nan umarni ya tashi daga umarni da aka sani na wajibi ya koma a tamani idan kana kana umarnin abin da ba zai yiwu ya fi ka ba ko to kana yin wannan ne kamar kana cewa da a ce ma daren da a ce ma daren ya zama to mai rai yana jin magana ya kai abin nan yayi sauri ya yayi a samu gari ya waye kaga kana kana kamar ne buri ne ko da a ce wannan dare wallahi ya ina cin magana na ainihin ya saurare ni ya yi sauri ya tafi gari ya waye ya ce amma kuma gashi nan a shi kenan ba da umarni ga abin da bai da rai kamar yanzu wannan masallacin ka ba da umarni ga ce masallacin nan ƙara faɗi ƙara faɗi mutane sun yawa ka san masallaci bai da rai ba wannan umarni cewa ƙara faɗi din nan saman ne da ma a ce masallacin ya ƙara faɗi kuma ba yawwa wani ya hahuna masurufatun ila tamani ita a nan wajen an juyar da ita zuwa ga attaman buri kama huwa wani kamar yadda yake a bayyane fa inna sha'ir ya tamanna sha'al na ya tabi'u lalle mawaki yana burin wani abu wanda baya iyawa yana burin wani abu wanda baya iyawa na huwa wala ma wajaha ilayhi al-amr ko shi kashi ba zai iya ba haka nan abin da ya fuskantar da umarni zuwa gare shi ne dare dare ma ba zai iya ba eh shi ba zai iya yaye dare ba shi ma daren ba zai iya yaye kashi ba ko ba gaba a shi wannan shi ne umarni shi ne umarni na tsamani na'am Thank you. kuma biya malamai sun ce mafi alkhairi wani addu'a a daina yin shi a gane ya yi kama da yanayin umarni ya kanan da kama kana kada ka bar wani zai a ka gafarta shi yanayin magana akwai ɗan ƙarancin ladabi a cikin shi Allahu a'alam kabarin mafi alkabarul mawdu hadisi wanda yake mawdu'i wa hukumul riwayati hukuncin riwaya na hadisi mawdu'i alwada'u lughatan shi wada'u da lugar larabci al-ikhtilaf wato kirkira kirkiran karya da kuma duk dai wal iftira duk dai kirkiran ƙarya fal khabarul mawdu' huwa al-mukhtalif huwa al-mukhtalif al-makdhub huwa al shi ne hadisi wanda aka kirkiro wanda aka yi ƙarya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وتحرم رواية الأخبار الموضوعة wato yana haramta ruwaito hadisai na ƙarya ita zan wannan hadisi mawdu'i ne haramun ne ka ruwaito shi mutlaqan kai tsaye illa ma a bayani wadaiha sai tare da bayanin ta. in za ka ruwaito hadisi na ƙarya ka yi bayanin wannan hadisi ba hadisi manzo bane wa kashfu awariha da kuma yayi al'aurarsa dole ka yayi aibin da kake nuna mutane wannan fa magana babba inganta ba magana annabi bane misali bi qawli rasulillahi dan magana manzo sallallahu alaihi wa sallam man haddatha an bi duk wanda ya baka labarin hadisi game da ni yana annahu kadhib yana ganin cewa ƙarya ne fa huwa ahadul kadhibin fa huwa ahadul kadhibain to yana ɗaya daga cikin masu ƙarya guda biyu ko yana daga cikin ahadul kadhibin masu ƙarya in dai mutum ya ruwaito hadisi ya san wannan hadisi mawdu'i ne sai ya ci gaba da ruwaito shi bai yi bayanin cewa ba bane to yana ɗaya daga cikin masu ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a gane wannan to dole ne sai ya yi bayanin wannan hadisi bai inganta ba hadisin nan ƙarya ne kai ba ma ba ma wannan ba ko da hifi ne sai kai bayanin da raunin shi an gani kamar akwai wani hadisi da ake magana cewa manzo Allah ya ba yi bada albishir na alim alim alim madina ya bada albishir na alimul madina cewa ainihin malamin madina zai bayyana da sauransu eh to sai a ce wannan alimul madina da annabi faɗa shine imam malik bin anas ina fatan gane za a ga malikawa suna yawan sanya shi a littafinsu kamar hadisi ne wanda yake da ifin da ifin ne sosai da dadi sai ayyar manzo Allah ma ya faɗi cewa za a samu da dina to kuma abinda ma ba gane ba in manzo Allah ya samu alimul madina to a ina zai kasance shi alimar da dina shi sahabi ne shi ko tabi'i ne ko tabi ta ne to duk su fi sun ka ce kawai ai malik ake ne. sai ka ce malik ake ne da alimul madina kaga wannan farko kaga bai inganta ba in kuma ya inganta sai an san wane ne alimin fadila din manzo Allah yana magana ya yi alƙiji na sabi sabi ile ko kuma na sahabi da kuma sahabi yake ne ba a cikin sahabi za a samu alimin fadila ko a cikin tabi tabi'in da sauransu ko tabi'ai da sauransu an gane wannan ko za ka irin wannan idan hadisi ya zama da ifi to baya halatta ka ruwaito shi sai ka yi bayanin bai inganta ba in har ka zo ka ruwaito shi ka san bai inganta ba to ka shi amana eh na'am a ah, wajibi ne in bai bincika ba to in akwai littafin da ake bincike zai sa ya bincika ya ƙara dubawa da kyau in kuma wani ɗalibi ya nuna mai malam bai inganta ba ya duba in ya tabbatar da inganta bai aji na'am المؤلف sannan sai mawallafi ya ce Allah ya masa rahama la ya hamalu la ya hamalu tafaruda shi munkar ne hadisi wanda yake garibi wanda gada rawin bihi wanda bihi rawin gada wato hadisi ne wanda wato mutum wanda yake mutum wanda shi kadai mai ruwaya yawa yi gari ta'diluhu la la hamilu tafarruda wanda adaltar da shi baya daukar tafarrudi wato ta'dilin sa baya daukan kadai shi kadai yace hadisin ya inganta ba za a yi zama misali a gare wani mutum ya ruwaito shi wanda shi kadai ruwayan shi kadai bai kai daukan inganci هذا هو الاسم الثالث من al الحديث ya في هذا الدرس اختلف المحدثون في تعريف المنكر wato malaman hadisi sun yi sabani ga ta'arifin munkar kuwa ma rawahu da'if mukhalifan lisika kun gani hmm. shine wanda da'if ya ruwaito ya saba ma amintacci misalu an yarwi hadisi sika ne. kaman wani amintacce ya ruwaito hadisin ta wata fuska da'ifun fa yarwihi ala wajhin akhar sannan sai wani mutum ya zo da'ifi ya ruwaito hadisin akan wata fuska hatta wa in kana rawiyani tilmizaini li shaykhin wahid har ma ko da masu ruwayan guda biyun ɗalibai biyu ne ga malami ɗaya su biyun duk ɗaliban malami ɗaya ne wannan ya ruwaito hadisi an gane daban sai wani ya ruwaito shi da wani siga daban ba irin wannan wancan ba faƙala ba a zuwa fi tarihin munkar ba gane ko kenan wannan da ifi ne wannan wannan siga ne to da ifi ya ruwaito hadisin da ya saba mana siga da ifi ya ruwaito hadisin da ya saba ma amintacce to ruwayan wannan da ifi ya to. munkar an gane to wasu malamai kuma ya ce a wajen tarifin munkar huwa man farada bihi ne, la ya hata milu, kabuluhu, idan farada idan ta farada shine abinda in farada bihi ne, mutum ɗai ya kaɗaitu da shi la ya hata milu, kabuluhu, idan ta farada wanda ba a karɓan tafarudinsa la yi malu, tafarudu kabuluhu, idan ta farada ba a karɓan kaɗaicinsa in shi kaɗai ne kun gane ba a karban kadaicinsa in me in shi kadai ne Shi ne maganar da wannan mai littafin ya wal munkar al wanda bihi rawin gada wanda da shi mai ruwaya ya waye gari hula ya hamilu tafarruda wanda adaltar da shi mai ruwayan baya karban kadaici shi wannan mutum baya karban kadaici ya ce wani adili ne in shi ya ce wani adili ne shi kadai ba za a saurara ba kun gane shi ne abinda mutum dai ya ruwaito wanda wanda la yutamalu qabuluhu ta farada ba a daukan karban ruwayar sa shi kadai ne idan huwa al gari lalle wannan shi ne garibi ka da idan mai ruwayar da ifi ne ma la hada ta'rif muka dauki wannan ta'rif wa huwa allazi masha alaihi al shi ne wanda mawallafi ya tafi akan shi to munkar zai zama shi ne garibi to wannan ruwaya mardudi ne ba haka bane hatta law furida anna lahu shawahidu okay to wannan ruwaya mardudi ne shi garibi ana wurgar da shi har da an kaddara cewa wato yana da shawahid min jinsihi fa innahu la يرتقي ila darajati hasan lalle shi baya dagawa zuwa ga darajar hasan wa zalika li anna za'am fihi mutanahi wannan saboda raunin sa ya kai intaha wa ta'rif al-awwal huwa allazi masha'a alayhi al-hafiz ta'rifi na farko shine da ifi ya ruwaito hadisin da ya karo da na sika shine wanda alhafiz ibn hajar ya tafi a gare shi a littafin duk batul fikir eh na farkon shi ne wanda na zika za a ce masa ana kiransa wannan ya sunan wannan ruwayan sika wanda yake ya yi karo ruwayan amintacce wanda ya karo da wannan a ah, masu ne zama masu shi ne na shi ne wanda sika ya kalafa wa sika a gani shi ne wanda sika ya kalafa wa sika shi ne masu shi na munkatun